Ah, daga cikin wasu daga cikin magabata kamar mujahid ibn jabr almajirin abdullahi dan abbas an ruwaito yana cewa ramadan ismu min asma'illahi ta'ala cewa ramadan yana daga cikin sunayen allah subhanahu ta'ala. kamar da ibn jarir tabari a tafsirinsa ya ruwaito wannan da isnadinsa daga sufyan ah, ibn uyaina daga mujahid ibn Jabir. Ah, saboda haka suke ganin cewa wannan na ramadan ba za a kira shi ramadan kawai ba sai dai a ce shahru ramadan dole sai an kawo kalmar shahar sannan a ambace shi kamar da ce shaharullahi. to sai ka ce shahru ramadan amma ka ce masa ramadan kawai sun suna ganin ramadan ai sunan allah ne shi kuma wannan watan ba shi ne allah ba wata ne na Allah saboda haka sai dai ka ce shaharu ramadan haka suke gani suna ga makaruhi ne kawai ka ce ramadan ibnu asakir a cikin littafin sa tarihu dimashq ya kawo Eh, ruwaya da salsalarsa zuwa mujahid ibn jabr yana cewa la taqulu ramadan kada ku ce ramadan walakin qulu shahru ramadan sai dai ku ce watan ramadan la'allahu min asma'illahi ta'ala ce saboda la'allahu ismun min asma'illahi ta'ala saboda watakila ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah saboda haka a gurinsa ce shahru ramadan kamar an ce watan Allah Zaka ramadan din sunan allah ne kawace shaharullah to wani maganar babu wani dalili da yake goyon bayanta cewa ramadan sunan allah ne babu wani abu a cikin wahayi alkur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka cewa ramadan suna ne daga cikin sunayen allah sunayen allah da sifofinsa tauƙifiya ne ma'ana ba wani abu bane da ake iya ganewa ta hanyar ishtihadi dole sai an samu nassi karara daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai ce suna kaza sunan Allah ne in ba shi ya kira kansa da wannan sunan ba to baka da iko da zaka kira shi da wani suna ka ce sunan Allah ne ba a sawa Allah mutum ba ya sawa Allah suna komin iliminsa sammaita bihi nafsak to sai kai ka kira kanka shi shi Allah subhanahu wataala shi yake faɗar sunayensa kuma shi yake faɗar sifofinsa saboda haka kuma ba a samu wani nassi daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake nuna cewa ramadan sunan Allah ne to babu kuma wanda zai faɗi haka ya zama yana da yana da wata hujja duk akwai hadisai da aka ruwaito zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke cewa ramadan sunan Allah ne amma dukkaninsu hadisai ne masu rauni kwarai da gaske hadisai ne masu matukar rauni ba su inganta ba ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya ishara zuwa ga wannan imam bukhari a cikin littafinsa ingantacce sayul bukhari ya yi babi inda shi ma a cikin babin yana ishara zuwa ga raunin hadisan da suka zo cewa annabi ya ce ramadan sunan allah ne a ciki yake cewa babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan wa man ra'a kulla dhalika aw kullahu wasi'an eh babu cewa shin za a ce ramadan ko ko sai an ce shaharu ramadan da wanda ra'ayinsa shine duk wanda ka faɗa ɗaya ne ka ce ramadan ko ka ce shaharu ramadan a nan yana ishara zuwa ga cewa hadisan da wasu suka dogara da su akan cewa ba a cewa ramadan sai an ce shaharu ramadan hadisai ne ba su inganta ba sannan sai kawo hadisai a ƙarƙashin wannan wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an ji shi yana cewa ramadan ba tare da ya kara kalmar shahar ba ya ce man sama ramadana ya kawo hadisin abu huraira man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambe. haka da ce man sama ramadan ya nuna kenan ramadan ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba hadisan da suka zo da ramadan kawai babu kalmar shahar ɗaruruwa ne sai dai kawai imam bukhari ya ambaci wasu daga ciki hakanan imam nasa'i a cikin sunan shi ma ya yi babi a cikin sunan ɗinsa wanda yake nuna babu laifi don mutum ya ce ramadan yake cewa babu rukhsati an yuqala li shahri ramadan ramadan ce babin da yake nuna sauƙin sauƙaƙawa ka kira ramadan da suna shahru ramadan ka kira shi da ramadan